ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل mai risala yake cewa duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi kaji fa kai zagi manzon Allah shine an yuzkara ma yadullu ala nafsi fihi a ambaci manzan Allah da wani abu na tawaya ba sai an kutunta ma masa ashar ba fa ku kula zagin annabi ba zagi da ka sani ne ni da kai ba zagin annabi aibanta annabi tasabbu at ta'ib ka faɗi wani abu na tawaya ga annabi to hukuncin wanda ya wannan kurum kashe shi ake yi hukuncin wanda ya wannan me kashe shi ake yi wala tuqbalu tawbatuhu ba a ma karban tubarsa saboda kashe shi zai tubar ba za ta yi masa amfani ba an masa haddi yani fala tusqituhu at-tauba to idan kuma bai tuban ba aka kashe shi ma bai tuban ba aka kashe shi to utila kafiran an kashe shi kafiri kun fahimci wannan in kuma ya tuba Allah dai zai karɓi tubansa amma mu mutane ba za mu karɓi tubansa ba malamai fa cewa suka yi ma zagin manzan Allah ya fi nauyi ya fadari akan zagin Allah to me zagin aibantawa mu ba aqidan mu kenan a musulunci amma yanzu kaga a jarida sai a zagi annabi a nan sumaila yaran arnan maguza sun zagi annabi a jikin allo a makaranta ta sakandare shine rikicin da aka yi ta yi kwanaki a nan tudun wada an yi yaran da suke rashin mutuncin su aka dauke su aka yi musu rantsuwa kuma wani dan siyasa musulmi shi ya dauki nauyin su ya tsare su ya sa rabu da su mutane na ne zamu musu kaza aka yi musu rantsuwa aka yi su wani biyu kuma aka kama yara aka daddaure su wanda suka ce za su dauki matakin har yanzu suna daure ba su ke su shine zaluncin ai irin wannan abubuwan ne suke haduwa su takura kaji mutane suna ta Boston kowa ma abin ya ishe shi kawai ko tausayin su ba a ji saboda rashin mutunci da zalunci da suke yi dama ina son gabar magana ta zo ga wata jarida na a hannuna nan ga talanta daily trust ne wannan jaridar daily trust allah saka musu alkhairi ita ce jaridar da a yanzu ba an yi ta sunan musulunci ba ne amma ita take sharewa arewa da musulmi hawaye tana adalci suna bin diddigi suna faɗin gaskiya abin mamaki shine wannan rikicin da ake ta yi na boko haram boko haram nan da ake ta yi komi a ce kaza komi a ce kaza ashe akwai hannun jami'an gwamnati a ciki karara Allah ya tona wa tsinannu asiri ya shi nan zan faɗa saboda masu naɗa su naɗa daily trust barin karanta muku ta yaushe ce friday july 15th of july 2011 sha 14 shekara ta 1432 trust is a burden shafi na biyu kusan muna bayani ana fada sai ana ganin kamar ko muna da wani ra'ayi ne ko muna goyon ba ko muma 'yan ta'adda ne ko imami da sauransu gashi nan dai gwamnati ta da jarida ko ba ta yin boko ba ce tayi ya ce boko haram sai sa sss arrest kaduna lawmaker a ciki ashe wani dan majalisa ne na majalisa kaduna fa wani arni a port suka kamo shi iya da hannu dubu dubu akan harkar boko haramun din nan sunansa mr yakubu bitiong ya ce gashi nan a takaice kawai don ku nemi jaridar a member of the kaduna state house assembly representing kaura constituency mr yakubu bition has been arrested by the state security service sss in connection with the activities of the boko haram sects kuma is a former commissioner of youth and sport in the state was reportedly reportedly arrested last Friday in Port Harcourt lokacin da yake attending din National Sports Festival a can gashi nan bayanan dalla-dalla kaji daya jiya-jiya din nan Allah madaukin sarki ya hada fada tsakanin sojoji da 'yan sanda suka yi ta a can mai maiduguri kasan me faru haka kullum Mota 'yan sanda sai aga bom ya tashi a ciki E, a cikin mota 'yan sanda kuma ko ɗaya babu a ciki bom ya tashi a ciki sai ga sojoji kuma sun tsare mutane aka yi ta dukan mutane aka yi ta faffasa motocin mutane aka yi ta harbi ana ta kashewa ana ta kashewa wasu daga cikin sojojin masu adalci sai suka ce su ba su yi da wannan bam ya aka yi tashi yan sanda sai suka ce jeho musu aka yi sai sojoji suka ce ah waye jefo muku wanda babu babur a maiduguri ba a hawa mashin ai jefo muku to waye jefo kowa yana cikin mota ana ana ana checking ai ya gudu to ina ya bi yanzu haka dinnan sun kwashi yan sanda da yawa sun kai su barikin sojoji suna ta ba su kashi su ba sojojin da suke yanka mutane kuma ana ta faɗa tana ji ko a junansu to kaga wannan ya nuna ashe su da kansu suna sa bom din dan su yi amfani da wannan dama su kashe musulmi kaji daya wannan wani dan uwa ne da shi yana gurin abin ya faru yana da babbar mota da jeep dinsa an zo ana ta fasa motocin mutane ana ta duka ana harbi to sai suka ji tsoron ko wani babban mutum ne ya ba su taba shi ba a gaban shi aka yi shine yake ba da labari duka ba a cikin wannan satin to wani dan uwa jiya yake gama cikin mutanen da suka gudo ya ce wallahi a gabansa a gaban shi yana gani wasu daga cikin sojojin suka je suka dana bom a wani guri suka tashi wurin su sojojin da kansu sai su dana bom in sun dana bom kullum sai su ta harba mutanen unguwar su ta harba duk wanda ya fito shi za ka ji an ce yau bom ya tashi yau bom ya mun sha faɗa muna maimaitawa harkan nan ta maiduguri da kuke gani wallahi tallahi akwai al'ayadi alkhafiyya akwai wasu ɓoyayyun hannuwa a ciki waɗanda suna fushin abin kuma kan tayi ruwa da tsaki yanzu wannan tsinanin da aka kama ɗan majalisar gwamnan kaduna yakowa makiya musulunci wanda wanda wanda wanda namadi sambo ya zo ya dora shi da dole dole suna aikin namadi ne yanzu yana da hannu da hannunsa ake komai da komai na rashin mutunci abubuwa suna nan suna bayyana kuma allah zai tona asirin su bi mashi'atillah jiya wallahi jiya nan ba mun gama karatu ne yaro nan ya zo samun da sani yake ba shi labari bayan mun gama ya tafi ya zo nan gurin ya same ne yake bani labari kishi gashi nan yanzu yanzu na ya gudu ya baro matarsa da yayan sai ce wallahi a sa wallahi sojojin nan yan rago ake wa mutane shi ya gudu ya gudu ya bar matarsa ya bar yayan shi yankan rago ce a gaban shi mutum nawa aka yanka bara ma su harbe ka kwantar da kai zaka kana ihu kana abin da za su sa wuga sai sun yanke ma wuya gaba daya kurum shi kenan sai mu zuba ido mu yi shiru wai wani irin ta'addanci ne yan neja delta ba su yi ba ba barnar da ba su yi me yasa ba a tura aka yi ta kashe su ba me yasa ba a tura aka yi ta kashe su ba suna barna a kasar biliyoyin kudi ake tura musu sai ga shi shi shugaban kasar shi wannan shugaban kasar ya tura mutane mutum dubu ashirin samari matasa dubu ashirin a jarida nan aka bada wuce sati uku da faɗa ba gashi nan an alana aka bayyana kowa da kowa ya je. mun sha faɗa yawancin mu ba ma sauraron labarai ba ma karar jaridu mutum dubu ashirin ya tura suka tafi ina suka tafi isra'ila don su je su yi kwas din soja su yi din koyon ta'addanci su yi kaza wasu an tura su gana wasu an tura su kasashe kaza mutum dubu ashirin alanan a jarida aka faɗa ya tattara tura mu yanzu nan a cikin mutanen mu na arewa ba wanda ya tura mutum dubu ɗaya ko dubu biyu ma ya je saudiya ko ya je ina ne ya je karatu kai ya je amerika ko ingila ma babu aiki suke wa kan sosai aiki suke wa su da ƙarfinsu amma kan laifin shi shi ya samu dama ne na aiki da ita ba marasa mutunci irin namu din wanda yanzu taimako ya baka taimako ya biya ma da station kai karatu a biyu ke ko kai karatu a sokoto ko kai karatu a ina ne zai ma ba amma mutum dubu ashirin ya tura wannan dubu ashirin sun je sun gama kwastin sun dawo fa dukkan manya-manyan mukaman kasan su za a bawa wallahi tallahi muna faɗa muna maimaitawa muna ta maimaitawa muna faɗa muna maimaitawa iya abin da za mu iya kenan amma tabbas ana cutar da addini mutane suna ta hijira yanzu a garin nan mutane mai rigura Allah kan ne wani ya gudu ma ce bai san ma inda zai ba wallahi tun wallahi tun satin nan ban san iya mutanen da na ba su hakuri ba in mai dure haka ramu kalla ba mu da wurin zama mun fito ba mu san kowa ba mun ji an ce Kano musulmi ne ana son mu ana kaza babu wurin zama ga wannan ya ce wallahi mutum shida ne a gidansa gashi nan mutum shida shi kuma wannan yana da mutum uku a cikin mutum shidan uku ya sani shi wannan kurin suna ta hijira babu wurin zuwa kuma an zuba ido kurin ana ta kashe bayan Allah kurin sojoji su shiga unguwa kurin suna ta yanka mutane ga wani shi ma to ga wani shigo mutum tara yanzu dan Allah haka za a zuba ido a shiru a kyale sarakuna malam yadda ka san an jefa su a ruwa yanzu wai sarki musulmi wai akwai sarki musulmi a najeriya kuwa akwai ko babu yana ina la ilaha illallah muhammad amma ka duba yanzu nan magana bankin na ake yi kan da kanta take fitowa da kanta take fitowa ta yi rashin mutunci ta faɗi maganganu amma mu wani abu na musulunci zai fito ka je wani sarkin musulmi a wannan ka san me yasa sarkin musulmin ma fa arnan kasan nan su suke zaba mana sarkin musulmin su ce ga sarkin ku arnan kasan nan su ne suke zaba mana su ce su ce ga sarkin naku sai wanda suka gana su ne ya yadda da su yana tare da su kisa duk abin da za a yi ba za su saba musu ba kuma duk abin da za a ci mutuncin addinin musulunci wallahi ba za su yi magana ba amma yanzu da aka yi harkar siyasa na aka yi kone kone ai kun ji sun fito suna surutu yanzu yaranmu da aka kame aka daure a kurkuku aka zube su ana azabtar da su akan siyasa fa Allah ya baro kan sani yanzu gashi nan shekaran jiya ga malam ikirma nan da shi muka je Kaduna mun je gurin yan uwa mu duba su yan uwan zankuwa wanda aka kore su da na ƙauyukan nan da na kafancan da na waye waye wallahi kam guda yaro yaro yaro kananan yara kananan yara mutum wajen 600 duk marayu an yayyanka ubansu an kakkashe an yawa da sauran har sarkin garin gaba daya kai ba haka kai ba sarkin garin wallahi muka tarar da shi a hall yana kwance wallahi a kar muka zo tarar da shi yana sa riga sarki guda yace ni ma malam sun kore ne sun kone gidana ba da komai a duniya rigar da yake jikinsa ma rigar sadaka ne amma tsinannen bawan nan na madi wallahi ko zuwa gurin bai taba yi ba ya zo wurin ma fa kaga set din sai aka yi ta'addancin ya zo mutum wajen dubu ashirin da bakwai fa aka tara akam din gaba ɗaya sun zama da dandan sun zama abin da ba musu kawai yanzu wani shiri sharri da suka kulla suna so su kore su daga wurin har nan kuma suna can kaduna fa suna can ƙauyukan yanzu suna da gonaki ba za su iya nomawa ba an raba su da matansu wannan bangaren maza fa ba mu gaya muku bangaren mata ba su ma mata duniya ce guda a zube a suke kashi a suke fitsari akan kan tabarma a ƙasa to ka gaya mun wannan zaluncin da gwamnati take idan da wani zai je ya ce ku zo ku zo mu je ga ku zo ai boko haram aje ai a kafa bam din duk sai sun bi shi ya tafi sun tafi saboda an cuce su a lokacin daga baki suke tsinewa albarka suke wa gabanin kasar gaba daya suna Allah ya isa an cuce su suna nan azaba ba ma wanda ya san da su har nan kuma suna nan a Kaduna ba suna nan a ƙauyukan suna jin daɗi yanzu ma ba musulmin da ya isa ma ya koma ƙauyen nasa ma sai da an raka shi da ɗan sanda ko soja saboda kana zuwa yanka ka za su yi sun fara aiki ko wata biyu ko wata uku ma ba su yi ba shine dama abin da ake gudu wallahi suna nan dama irin wannan muna muku wazi wai kar ku dauka da ka wallahi da kanmu ka je malai kirma ga ka kai ne shaida wallahi tallahi mun je gurin mun zauna da su wallahi har gurin da ake musu komai mun zauna mun tattauna da su fargaba azumi ya zo ga su cikin fargaba azumi ya zo ba su suna neman suna cewa ku taimaka mana da gero da za mu yi kunu mu sha malam wani mutum aka nuna mana ya ce wallahi a gidana ina da buhun masara da buhun dawa ya kai buhu 150 da wani abu ya ce ni nake taimaka mutanen ƙauyen ne yake aka zama sai ce rigar jike jikina ta bara ce ta sadaka ne ba da komai an gama abin din su duk waɗannan suna na arnan da suka kashe suna na a zaune kullum an ji ana an turo su tsinannu suna ta kashe mutane su tafi zubar garin mana me amfanin su kurun kasa ba ka'ida sai zalunci ana ta cutar addini kawai ba duk abin da za a yi ba mu da nasara a ciki duk mu ake cuta kullum dare da rana bakin ciki sai ka kusan mutuwa na rasa ni abin ban san subhanallah subhanallah subhanallah yanzu wai shirin da ake ka gane ko arnan sun hana su koma ƙauyen ka san me gwamnatin ta yi sai ta turo musu naira dubu goma dubu sha biyar mai dan dama dama ne a bari dubu ashirin wai su shiga garin kaduna su nemi gidan haya su tare a gurin su haƙura haka aka yi haka aka yi an kwace gidajensu an kwace gidajensu an kone gidajensu gonakinsu kuma arna za su mallake su noma bana amma ana raba musu dubu goma dubu sha biyar don su je su kama haya ka san me suka yi waɗanda suka karɓi dubu goma dubu sha biyar ɗin sai suka je suka sare scratch card suka shiga gari suna talla wani ya je nemo wheelbarrow ya gyara shi shi yake turawa akan wannan dubu goma da aka bashi shi zai shiga gari ya zagaye zagayensa dan abin da ya samu sai ya dawo wannan camp ɗin na alhazai sai ya zo ya kwana kurin an mai da su bayi ba gida ina zaka samu gidan dubu sha biyar da iyalinka wani yana da mata uku yana da mata hudu kawai ana zalunci a ƙasa wai a ce wai kaza kaza kaza kaza kaza kuna kuna neman zaman lafiya wallahi in ba ku daina wannan zalunci ba kun daina zaman lafiya kuma duk uban da zai magana je ya magana ku fada wallahi cuta ne kuma wallahi zalunci ne kuma kun daina yin mulki ku samu kwanciyar hankali ai yanzu ba gashi an yi mulki ana siyasar ba ka gaya mu wanda yake cikin kwanciyar hankali shiru kake ji kamar an shuka dusa duk a tsoraci suke mutum ne zai je wani guri sai ga mota arba'in tana bin sarara shi daya ina jin daɗi a ciki ba ku iya kwana a gidajen ku ga nan gwamnan nan shi ma gwamnan bauchi shi ma ya ma faɗa shi cewa ya mika rayuwarsa ma gaba dayawa ma wa wa catholic church ko ba gaba ne i owe my life to the catholic church i owe my life to the catholic church ina jaridar tana nan desert herald taro da kiristoci ya ce gaba ɗaya ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya ya damƙa musu gwamnan bauchi bakin ciki da goma da ɗari yanda ka san arna aka tattara mana aka sa mana murasa inda za mu saka mu wallahi tallahi muna faɗin muku wannan maganar ne kafin numfashinmu na ƙarshe ya ƙare don ku sani ce akwai gwagwarmai a gabanku kana jin za a zuba ido ne mu kyale wannan zaluncin ai bai zai yi ba america da ingilish ra'asul kufri wallahi ba a wannan rashin mutuncin musulmin da ke cikin Amerika yanzu ya fi ka jin daɗi ba kai nesa ba kusa ba ba ka da aminci yan uwan namu da muke tare da su su a nan suke wa aiki yanzu haka suke nan kurin wallahi suna shan giya suna shi mutu ta yanka mutane su ta saduwa da mata jiya wallahi muna magana da sani ana yake bara yake cewa yan wasu abubuwa mai wallahi kwanciya da mace da karfi su shiga su kashe mazan su kwantar da mace soje kwantar ne yana warin giya idan ne mace sai ya sadu da ita a dugurin kudin mun zuba ido mun kyale an shiru an kyale su kashe ku kuma su kwanta da matanku ba wai isra'ila ba fa ba a falazin ba a najeriya a maiduguri kuma an shiru an gyale su an zuba musu ido kuma da rashin mutunci da rashin mutunci idan sun kakashe mutanen unguwa sai su rike kwaya uku hudu sai su tura su kurku sai a sanar cewa sun kama yan boko haram ko kun isa ma ku yi gaba da gaba boko haram ku je ku haɗu su mana ai kun tsayin da suke ku je ku haɗu da su kurin bindigarsu ta kashe musulmi innocent ba ku ka tattale su ba ku je ku gamu da su mana in kun isa haka ake tsaro kudin kan mai uwa da wabi ke yanzu suna nan ana basu su da kudin gwamnatin borno da kudin federal government a ciyar da su a shayar da su a ba su harsashi abin diga su je su kaso musulmi suna murna su dawo kuma a ba su allowances kuma su gama a dauke sun kakkashe mutanen da suka kashe kuma su koma

duk fasojin da aka tura da arna ne to kuma ya fito jiya ya fito duk abin da ake faɗa kuma ƙarya ake musu kaga ba su ma shirya fita ba kenan wallahi da sakel kowa je yi tunani tura hura in ta kai bango to abin ba kyau an ce muzuru idan ka shi a ɗaki kana bugunsa kana dukansa kana dukansa idan ya gaji da bugun ya yi masa yawa fuska ka zai nufa sai ba zai kyale ka ba kaga yanzu ma kenan ba su da ma niyyar ma barin garin ba su ma yadda ma da abin da ake faɗa ma suna yi ba kuma ga 'yan garin suna faɗa ga abin da aka yi musu kaga rashin mutunci ko kuma ga shi abin ana gani ana ɗauka abu guda ɗaya musulmin ƙasar nan suka shirya shi wannan harkar bankin musulunci sun mana raga-raga sun sa gaba sun ƙi su kyale mu suna kashe mana yan uwa suna yankawa suna kwanciya da matanmu suna faɗe wa mu wallahi tallahi jiya din wata tsohuwa anan ta zo ta same ni da safe din nan da bayan la'asar mun yi sallah anan gurin ta zo take ce mu akar maka Allah wallahi ka ganna nan tsakanin 'ya'ya da jikoki ina da mutum ya kai 27 jiya bayan na idan sallah a mana makaranta ta same ni take cewa ka taimaka min wallahi bayan mun gudu inda muka yi gudun hijiran ma wallahi zuwa ake ana faɗe da 'ya'yanmu kuma ana kwanciya da su inda muka yi gudun hijiran kullum da daddare sai dai mu ji an kama na mamaya da ni da ita muka yi wannan magana haka na hakura na bata guri ni ce ki guri ki tafi to wallahi wannan kaɗan kenan daga cikin zaben arni dama mun gaya muku ba wahayi ake mana ba amma yanzu ko shekara ɗaya bai ba Allah ya baro kan sani abin da za a yi yanzu ƙasar suke so sai sun baza ta gida biyu har ma sun fara faɗa kawai ta baje da man gaba ɗaya a wurin suke su namu na arewa ba su yi kokari suka gyara man namu ba ballantana an raba ta ma mamu benefitin da wani abu ana raba kasar talauci iya talauci ya karewa arewa saboda wannan duk walwalar da ake da kudin albashi da mai da kudin mai ne ba abin da muke da shi man ne muke da shi to man gaba ɗaya yana wurin su refineries din duk suna wajen su daga can ake turo mana mu namun na arewa sun ki su bari a gyara to kuma yanzu sai sun raba kasar kamar yadda suka yi wa sudan kai mutane sun zauna kai ba san me suke ba mutum mahaukaci ya dauka kurin ya rayuwarsa gaba ɗaya je aiki kurin a bashi albashin sai ce bai da tunanin addinin su bai da tunanin mutanen shi kawai an yi shiru an zuba ido suna ta kashe mu muna ta ihu a gari muna muna muna muna muna wannan kuma da hannunka ka je ka dauka ka dandala wa arni ka dandala wa arne ka zaɓi arne wai saboda jami'a to ga abin da kuke gani nan ga abin da kuke gani nan ga abin da kuke gani nan wallahi kuma wannan kaɗan ne ina gaya muku kaɗan ne ina gaya muku kaɗan ne ina gaya muku kaɗan ne ai musu addu'a ubukan mu da na malaman mu da na yan uwanmu gaba daya kuma Allah karya wannan tsari na kafirci kuma wannan gwamnati in wannan abun ta sa a gaba za ta yi wa addini ubangiji ka baza ta ya Allah kada ka biya musu bukata matukar cutar da mu za su nan kai, ubangiji Allah kada ka ba su nasara abin da suka sa gaba ya Allah ka wargaza su kuma ka jefa musu doro da take hankali kuma ka ba mu zaman lafiya ka sama mana mutane na kirki na gari kuma Allah ba mu ikon gyara halayen mu يقتل ولا تقبل توبته ومن سب من أهل الذمة بغير ما به كفر duk wanda ya zagi wani cikin ahalin zimma wato ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda baya tattare da shi to ya kafarta mana wanda ya zagi ahalin zimma mana ahalin zimma ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar misalin kafirin alkawari kenan min ahalil kitabi bi ghairi ma kafar aw sabba Allah azza wa jalla bi ghairi ma kafar me sabba ka faɗi wani abin Allah bai da shi ko abin da Allah bai da shi ne ta waya ka liga masu ka kafarta kutila Allah an yuslima sai dai in ya musulunta Wamirasu, mirasu al-murtadd li jama'ati muslimina gadan wanda ya ridda mutum musulmi sai ya ridda to za a ci gadan sa eh jama'atul muslimina za su ɗebe gadon sa tunda yayi abin da ya ridda dukiyar kuma yana cikin musulunci ya sami ta gadan sai musulmi su dauka kamar ya musulmi su dauka zai a sa shi a baitul mali wal muharibu la afwa fihi dukkan muharibi wanda yake ya fito da yakar musulmi ta kashe mutane ita kashe mutane to babu afuwa akan lamarin shi idza zafara bihi idan zufira bihi in aka kama shi kalmar zufira ai idan ukhida qabla taubatihi ya yaƙi mutane ya yaƙi Allah ya karɓi dukiyar mutane ya yaƙi addinin Allah la afwa fihi ko illa idza menene idza zufira bihi fa in qatala ahadan fala budda min qatlihi in ya kashe wani to dole sai an kashe shi shi ma walau afa anhu waliyul maktul kana ji ko a tiku koda koda wanda aka kashe din yayi masa afuwa waliyin wanda aka kashe uban wanda aka kashe ya ce shi ya fi wallahi sai an kashe shi tunda muharibi ne kafiri ne muharibi shi ne da min qatlihi fa in lam yaqtul fa yasau al imamu fihi shahadu in bai kisa ba to sai imam ya yi shahadi a kansa bi kadri jurmihi bisa gwargwadon laifinsa sai a duba barna da tabaddanci da yayi wa kasarati maqamihi fi fasadihi da irin dade wanda yayi a wajen muqamihi fi fasadihi a cikin barna dade wanda yayi cikin barna sai alkali ya duba ya ga me zai mai fa in ma qatalahu ko ya kashe shi aw salabahu ko ya rataye shi shine yuqatalu aw yusallabu salabahu sun makatalahu ya rataye shi kuma ya kashe shi au yuqatti'uhu min khilafin ko ya daddatse shi da sabani ya datse hannun dama ya datse kafar hagu ko ya datse kafar eh, hannun hagu ya datse kafar dama shine min khilaf au yunfihi ila baladin yusjanu biha ko ya kore shi zuwa wani garin da za a daure shi hatta ya tuba har sai ya kai lokacin da zai tuba tun da bai tuba bane wannan duk bayanin akan wato kabla taubatihi ne bai wannan ba bai tuba ba amma fa illam kudar alaihi ta ja a ta'iban in ba a samu daman kama shi ba har sai da ya zo da kansa ya zo zai tuba a anu kullu haƙƙin huwa lillahi min zalika duk hakkin Allah sai a siyafe masa an gane yawa wa ukhidha bi huquqin nasi sai a kama shi da hakkin mutane min malin audamin na dukiya ko kuma jini wa kullu wahidin minan lususi daminun li jami'i ma salabuhu minan al-amwali kowane ɗaya cikin yan fashi shine al-lusus kowane ɗaya cikin yan fashi daminun zai biya li jami'i ma salabuhu min al'amwali duk abin da 'yan fashi suka karba in aka kama su sai sun biya ba kar wani ya zo ya ce ai yana fashi to ya tuba ga Allah sai a to ko ka tuba sai ka biya abinda abinda ka karba na dukiyar mutane dan fashi mai kashe mutane kenan wa tuktalu aljama'atu bil wahidi fil hirabati wal ghilati ana kashe jama'a duk jama'a ko mutum dubu ne ko mutum ɗari ne da suka kai farmakin yaƙi suka kashe mutum ɗaya ko gila ko suka yi kisan gilla wani mutum guda ɗaya shine fil hiraba suka kai farmaki na yaƙi suka kashe mutum ɗaya wa in waliyal qatla wahidun minhum ko da mutum ɗaya ne a cikin mutane ɗarin nan shi ya ɗauki nauyin kisa ɗin kun gane mutum ɗaya ne rak shi ya ɗauki nauyin kisan sauran ba su yi ba dole sai an kashe su in dai mutane ɗari ne suka je da niyyar su kashe wani sai aka ce kai wani je ka harbe shi kawai kai kai kadai da yadda sauran to wallahi idan an zo sai an kashe su duka kamar yadda muka karanta sai ya ce wa yuktalul muslimu bi qatlil dhimmi A qatla ghilatin aw hiraba ana kashe musulmi ma idan ya kashe kafiri dan alkawari ka duba adalci dan Allah na musulunci kafiri zimmi da yake karkashin alkawali da aka yi na zaman lafiya sai wani musulmi ya tsallaka ya ta'addanci ya kashe shi ta hanyar hiraba ko kisan gila to shi ma musulmin za a kashe shi wa man min hurrin muhsanin rujima hatta yamu duk wanda yake da ne katangantacce yayi aure shine muhsanin kuma ya zina rujima za a jefe shi hatta ya muta har sai ya mutu to menene al-isan wal isanu an yatazawwaja imra'atan nikahan sahihan isani shine al-iffa kamewa mutum yayi aure aure ingantacce sahihan shar'an kuma ya zamanto zawajar rajulu wa huwa aqilun balighun shi ne ake cewa mai musini amma yanzu mutum in yayi aure yana yaro musini ne a gurin malaman fiqh suka ce ba za a ce musini saboda bai balaga ba idan mahaukaci aka yi mai aure za a ce da shi musini a'a saboda ai kaga bai zai yi auren mahaukaci ba zai yi ba to idan zinafa ya yayi ya yi zina ya yi zina ya zina ya zo ya daɗa yin wata zina za a ce ya taɓa saduwa da mace ya san mace a sai ya yi aure aure na sahihi shine musul shine ya sanu an wajen ne ga an sahihan wa wata an sahihan kuma ya sadu da ita saduwa na haƙiƙa kenan da in ya yi auren ma sai ya sadu da ita ta dubura kaga wannan saduwa ne na haƙiƙa ai na na na na fasadi ba na shari'a ba to to ko da yayi zina a wannan ba za a kashe shi ba misali ya zo ce a ah, shi bai sadu da ita ta gaba ba ma'ana ya sadu da ita gurin bayan gida to kaga wannan bai lam ya ta'aha wata'an sahihan to fa in lam yuhsan fa mi'a ta jalda idan ba muhsini bane ba mai aure bane za a mai bulala ɗari mazanaci an kama shi za a masa bulala nawa ɗari wa garraba hul imamu ila baladin akara liman zai bakuntar da shi shine garrabahu ya kore shi kenan ya kore shi zuwa ga wani gari daban wa safihi fihi aman aje a tsare shekara guda yace wa alal abdi fi zina na jalda bawa in yayi zina za a yi masa bulala nawa hamsin wa kadhalika al amatu haka kuma me baiwa tambayar wani dan uwa da sai wuce sati mai wuce da ya wuce wa in kana mutazawwijai ko da masu aure ne kaga in da ne aka ce bulala ɗari in bai da aure in yana da aure kuma me za a masa jefewa to idan bawa ne kuma in bai da aure bulala nawa haka baiwa ma bulala nawa to idan kuma bawa da baiwa din masu aure ne suka yi zinafa akwai kisa ba kisa saboda an ce ana musu rabin abin da ake falahin da nisu wa musallati min al'adab to su ma bulala nawa za a yi musu hamsin hamsin wala ta gariba alaihi ma su kuma ba a koran su a ɓoye su ɗin nan wala atin haka mace ma mace dan ta yi zina ba a ta a kai ta wani gari kamar yanzu wani ya iya tambaya ce to akar makalla idan mace kuma ta yi zina fa za a iya ɗaukanta a kore ta a kai ta wani gari a daure a'a a sai mu tashi gobe wala yuhaddu zani illa bi i'tiraf ba a yin haddi wa mazinaci sai in yayi i'tirafi compensation ya faɗa cewa yayi